يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله تشيبير الدين المسلم المسلمين ندار الإسلام وأنا ونجشاقو من نمبر إشاشدا لو شابين كومبلس دارو دارو نبار نونتي كسور ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin gabatar muku wannan MP3 na tasirin Sheikh Abdulrazak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصدر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن إن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وحدود الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات يكل خمط وأصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا منين فقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الخبير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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يو الهميس قوم قوات رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1426 daidai da sha uku ga watan goma shekara ta 2005 yakin khaibar shine yaki mafi girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da yahudu wannan yakin an yi shi a shekarar ta bakwai daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan annabi ya samu shekara bakwai yana zaune a garin madina ka duba asiratun nabawiyya na ibn hisham a mujallar na uku shafi na 455 almagazi na al'imamul waqidi a mujalladi na biyu shafi na 634 da kuma a tabakatul kubra littafin ibn sa'ad a mujalladi na biyu shafi na 600 shi wannan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da yahudawa da ake kiransa yaƙin haibar abubuwa da dama sun auku a cikinsa misali akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 3,169 4,249 wanda ya ba da labarin abu huraira allah shi kara masa yarda al-imam bukhari ya ba da labarin abu huraira abu huraira ya bayyana labarin yadda al'amari ya auku a lokacin da manzon Allah ya tafi yakin khaybar abu huraira ya ce lamma futihat khaybaru lokacin da aka ci nasarar yakin khaybar an wahala amma a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa musulmai nasara bayan hankali ya kwanta an natsu uhdiyat lin nabiyyi shatun fiha summun sai ga wata mata ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam naman akuya kuma ta sa poison a cikin nama ita wannan matan sunanta zainab bintul haris al-yahudiya bayan annabi ya gama yaƙi hankali ya kwanta an natsu ba amma duk da haka dai manzon Allah bai koma madina ba ana nan a khaibar ɗin kafin a juyo ita wannan ba yahudiya sai ta tambayi musulmai ayyu uduwin mina shati a habbu ilaihi jikin akuya wani sashi ne annabi ya fi so saboda tana son in ta yi kyautan kada dai annabi ya ki karba ko in ta kawo ya ce wa sahabbansa su ɗauka ƙila laha a zira'u sai aka ce mata ai kafan akuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awa a jikin dabba kowa da irin sha'awar da yake manama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin dabba tunkiya ko rago ba abin da ya fi sha'awa irin kafanta wanda ibn al-qayyim al-jawziya azadul ma'ad mujallal na uku shafi na 280 ya ce wa lahmu zira'i a haffun lahami wa aladduhu abinda ya sa manzon Allah ya fi son naman kafa ah, zira'i na dabba saboda naman sa ba shi da nauyi wa aladduhu kuma ya fi daɗi wa alƙafuhu wa ab'aduhu min al'aza ya fi nisantar cutarwa yana da wuya mutum ya ci wannan sashi ya cuto je ibn al-qayyim al-jawziya wa asra'u in inhidaman kuma ya fi saurin narkewa a cikin mutum domin akwai naman da zaka ce ba zai narke da wuri ba sai ya wahal da kai magwas ne kwannafi ne ibn al-qayyim al-jawziya yace to banda naman zira'i na dabba shi wannan naman tunda har kaga annabi ya juri cin sa a duk jikin dabba babu naman da annabi yake so irin hannun dabba in an ce hannun dabba zira'inta wato kafan dabba din da ta yi tambaya aka ce mata ai ga sashin da annabi ya fi sha'awa a jikin dabba fa aksara fiha min summi sai ta tila guba a jikin wannan gurin wato ta samo naman ta yanka tunkiyanta ta kawo ta ɗauki wannan kafan eh, tunkiyan sai ta zuba poison mai yawan gaske ya kasance ko da ɗanɗanawa annabi ya yi dai zai cuto sallallahu alaihi wasallam to kun san annabi yana karɓan kyauta hatta wajen arna mutum ne mai saukin kai lokacin da ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ta ce ga wannan na dafa musamman domin kai sai ya karba idan kana da kyakkyawan zuciya gani kake duniya kowa zuciyarsa tana da kyau mutumin da yake da mummunan zuciya shi gani yake kowa irinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ka taho gurin yaƙi ka fafata da mutanen nan an gama yaƙi sai ga ɗaya daga cikinsu ya kawo maka kyautan abinci ka karɓa ka ce sai manzon Allah da kyakkyawan zuciya sai ya karɓa da godiya ya kira sahabbai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba safai yake cin abinci shi kadai ba ba wai sai ya ci ne yake ba su ba ci suke kwano guda kai sai dai ka ba da suɗi falamma tanawala zira'a lokacin da annabi ya ɗauki wannan kafar akuya ɗin ah, laka min ha ya gatsi tsoka guda walam ya suga bai haɗe ba dai bai haɗe ba to a wannan lokaci wa akala hu bishir bin barra akwai wani sahabinsa da ake kiransa bishr bin barra shi har ya kama ci fa asaga lugma kuma har ya haɗe loma guda ma falamma argama rasulullah annabi yana saka wannan nama a bakinsa ya tauna sai ya tofar tofar wannan da ya yi argama bishiru ma fihi sai shi ma bishiru ya tofar da abin da ke cikin bakinsa to ya riga ya haɗe fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce irfa'u aydikum ku daga hannayenku fa inna katafa shati tukhbiruni kafadar wannan akuyan tana bani labari anni kad bugitu fiha ashe kun ga za a dafa annabi nama ba safi ake yanyanka shi gutul-gutul ba kafar gaba ɗaya in an raba ta biyu ko gaba ɗayanta sai a dafa a kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yanka annabi ya ce wato daidai ka kafaɗan wannan akuyan yana ban labarin cewa an yi bugi fiha an zuba min guba ma'ana an yi ƙoƙarin a cuce ni a ciki lokacin da manzon Allah ya gatsi naman naman sai yana shi labari mu'ujizar annabi Muhammad sai naman ya ce kada ka ci ya rasulallah akwai guba manzon Allah ya ce irfa'u aydikum ku daga hannayenku qala bishr bishr bin bara sai bishr ya ce wallazi akramaka na rantse da wanda ya daraja ka ya rasulallah laqad wajadtu zalika fi uqlati allati akaltu na riga na ji dan nan tun lokacin da na gatsi naman taunan farko na ji kuma na fahimci akwai wani abu dai na daban a jikin nama sai dai walam yamna'ani an ulfidha ba abin da ya hana in tofar an ulfidha illa anni karihtu an ungisa maka ina tsoron kada in bata maka abinci domin ina cin abinci da kai ya kasance na ji naman nan akwai wani abu da ban gamsu da shi ba sai in yi tofar da yawo a gaban ka kaga kai kuma sai ka ji kyamar ma abincin ko da abincin babu komai a kai kaga dai na na na na sa maka kyamar abincin don haka wannan ya zama kamar na kasace gare ka wannan shi ya hana ni ma ni tuntuni na ji alama ku duba yadda mutanen nan suke daraja annabi muhammad ya ji alamar akwai guba amma bai iya tofarwa saboda daraja manzon Allah sai ya haɗe ya ce falon ma kanta ma fifika lokacin da ni na ɗora wadda na yi a bakina na ji alamar akwai poison amma da naga har ka saka a baki har ka gatsa to ni kuma sai na riga ka na tabbata da har baka tofar ba to basirar ka ta hinawa ilimin ka ya hinawa babu komai a ciki shine ni kuma sai na haɗiye wato kaga shi yana auna yana auna basirarsa da basirar annabi Muhammad cewa basira ta manzon Allah dai ta ɗara tashi domin haka duk abin da tunaninsa ya bashi in dai annabi tunaninsa bai bashi haka ba to shi tunaninsa kuskure ne da haka kare saurara shi yasa kawai ya kama taunu har ya haɗe sai da ya haɗiye shi kuma sai manzon Allah ya tofar da nashi ya ce lam argib bi nafsi an nafsika bai taɓa yiwuwa in kyamatar ma raina abinda kai baka kyamatar ma kanka ba ba zai yiwu ba ya rasulullah wa rajautu Allah takuna rajimtaha wa fiha bugiyin kuma na fatan ya zama ba kai tofar da wannan namar ba kasancewan cikinta an maka an yi ƙoƙarin a cutar da kai an sa guba wannan fata da kuma tunani da sha'awar kada in saba maka kada in yi abin da zai bata maka rai shi yasa ni ni nayi garaje ma na tauna hannu haɗe in ji albara'u bishru bin wanda wannan yana gwada muku ladabi na cin abinci wannan magana ta bishir bin bara yana gwada muku wani ladabi na musamman na cin abinci ashe kaga haramun ne kana cin abinci da jama'a kana tofar da yawo domin ko da ba a cikin abincin ka tofar da yawon ba tofar da yawon nan da kai wani yana da tsagina gini nan take sai hankalinsa ya tashi sai ya ji kyamar abincin da fatan ku gane zuciya daban-daban ce shi ne abin da bishir bin bara yake faɗa ya ce shi ya ji akwai guba amma bai iya eh, tofar da wannan naman saboda kada ya kyamatar wa manzon Allah wannan abincin to mutum nawa ne za ka ci abinci da shi ana cikin cin abincin zai kakalo kaki ya dan juya ya maka sannan ya dauko kasa ya rufe kuma a ci gaba wanda malamai suka ce ko da ko da inabi mutum yake ci in dai cikin jama'a ne ko ko yana cin dabino in dai a cikin jama'a ne to ka rika tofarwa kaga dai cikin inabi akwai wasu ƴaƴa ƙanana ƙanana ka rika tofarwa a gaban jama'an nan haramun ne sai dai duk sa'ilin da ka tara ƙwayoyin sai ka kawo hannunka na hagu sai ka zuba su a ciki sannan sai ka kawo wani kwano na daban ka ajiye amma ka yi tofi kana cin abinci da mutane ya saba tarbiyyar musulunci inda shi samu gani abu huraira ya ce faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ijma'u man kana hahuna min yahudi ku tattaro min yahudawan da duk suke unguwan nan fa jumi'u lahu sai aka tattaro yahudawa faƙala sai annabi ya ce inni sa'ilukum an shay'in zan tambaye ku game da wani abu fa hal antum sadiqi anhu ku dinnan za ku bani gaskiya game da shi za ku gaya min gaskiya fa an suka ce haka ne za mu gaya maka gaskiya qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce musu man abukum waye waye tsohon ku waye tsohon ku ku mutanen wannan unguwa waye ne tijan ku domin sukan yi irin wannan zama ba wai zama karazu ba suke ba za ka samu zuriya zuriya ne ƙalu suka ce fulan wani a faƙala shi annabi ya ce ka zarto kun yi ƙaryan ai kuma kun ce za ku haɗa min gaskiya bal abukun fulan sunan dattijan ku wani ƙalu sai suka ce sadakta ka faɗi gaskiya ka ga maganar farko annabi yana gwada su ƙala sai ya ce fa hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altu anhu shin za ku faɗa min gaskiya game da wani abu inda zan yi tambaya a kansa fa qalu suka ce na'am ya abul qasim haka ne ya baban qasim ba za su ce masa ya rasulullah ba saboda ba su yadda manzon Allah ne ba kama za a bashi kunya ta girmamawa abul qasim ya abul qasim baban qasim za mu faɗa maka gaskiya wannan karo wa in kazabna in muka yi ƙarya a rafta kama a rafta hufi a bina to ai za ka gane kamar da ka gane mun yi ƙarya game da faɗan waye tsohonmu mun san yanzu ma in mun faɗi ƙarya za ka gane saboda haka ba za mu faɗa maka ƙarya ba gaskiya za mu faɗa maka yanzu sai annabi ya ce musu to tambayar da nake so in muku tunda kun tabbata za ku gaya min gaskiya man ahalun nari suwaye yan wuta a lahira in ji manzon Allah <laughs> kalu sai suka ce na kunu fi haya tsiran za mu zauna a wuce dai amma dan kaɗan ba za mu daɗe ba kaga sun faɗi gaskiya rabi da rabi sun yi wa annabi alkawari za su faɗi gaskiya annabi ya ce to su waye yan wuta a lahira sai suka ce na kunu fi haya tsiran za mu zauna dan kaɗan a wuta sun mataklufu na fi sannan sai ku zo ku cike madadin mu sai mu fita mu sai ku zo gurbin mu wato sai ku amsa mana ci gaba da zama a wutan mutanen nan jairai ne faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ikhsa'u fiha wato ma'ana kalma ce ta kaskanci ma'ana in kun in kun shiga eh, babu fita wallahi na lakhlufukum fiha abadan ba za mu wato eh, zama madadin ku ba a wuta har abada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sun makala sai annabi ya ce to hal antum sadiki ya an sha'in in sa'altukum anhu za ku gaya min gaskiya game da wani abu da zan tambaye ku kalu sai suka ce na'am ya abal qasim za ka faɗa maka gaskiya za mu faɗa maka gaskiya in ka tambaye mu sai annabi ya ce hal ja'altum fi hadhihi shati summan shin kun saka poison a cikin wannan naman da kuka kawo min kun sa guba faƙalu sai suka ce na'am ya abal qasim mun saka guba kala sai ce ma hamalakum ala zalika me yasa kuka yi haka me ya dauke ku ga sa min poison a cikin nama sai suka ce aradna in kunta kaziban nastarihu nufin mu in kai makaryaci ne ba annabin gaskiya bane mun huta wa in kunta nabiyyan in ku annabin Allah ne lam yadurraka ba zai cutar da kai ba kenan in ka duba zadul ma'ad a mujalla na uku shafi na 336 ya kawo labarin nan domin labarin ya samu riwaya daban-daban har ma riwaya ta al'imamu abu dawud wannan bayani da muke riwaya ce ta imamu bukari waje abil mar'a sai aka kawo wannan mata ya ce to waye a cikinku wanda ya kawo wannan kyauta ce ai ga matan nan ba ta yi nisa ba aka kawo ta annabi ya ce ya aka yi kika samun poison a cikin nama sai ta ce a radina katalaka mun yi nufin mu kashe kai ne shi yasa muka sa maka poison faƙala sai annabi ya ce ma kana Allah li yusalli alayya Allah ba zai taɓa baki iko a kaina ba a cikin abdala'il na al bai al sai ita wannan mata Zainab sunanta ta ce babu shakka dama mun sa maka guba ne don mu tabbatar da gaskiya eh, ka ko kuma karyansa ta ce to amma wa kadista ba li ni kam al'ana a yanzu al'amari ya bayyana gare ni an naka sadiqun cewa kai mai gaskiya ne saboda guban da na haɗa maka guba ce ta musamman har tun da ko bai maka komi ba na tabbata kai annabin Allah ne wa ana ushiduka ina kafa shaidarka wa man hadara da ma duk bayahudan yahudan da yake gurin nan anni ala dinika ne yanzu ina kan addininka wa Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na haka daga yau in ka karanta sunan zainab da ta saba manzon Allah guba anama sai ka ce radiyallahu ta'ala anha Allah shi kara mata yarda domin sahabiya ce ka duba al'isaba ibn hajar ya saka ta a cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labari na 11,217 duk abin da sahabi ya aikata in ya musulunta an share al'islamu ya jubbu ma qablahu ji mazan Allah musulunci yana kankare duk abinda aka yi a baya amma fa in tsakaninka da Allah ne ba kwa ganin wanda ya kashe hamza da irin wulakancin da aka yi magawan hamza daga baya ya musulunta babban sahabi har ma ya rawaito hadisai masu yawa wa hashiyu suna nan da yawa ai duk da musuluntanta sahabbai suka ce ina ala naqtulha anya ya rasulullah nan mata ba ƙarya take ba yahudawa nan ba ma filla kanta ba qala sai annabi ya ce la kar ku kashe ta ولم يتعرض لها ولم walam النبي annabi bai wato bai mata abin nan ba bai wahala ita ba san bai cutar da ita ba bai rama ba a fathul bari aka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata komi ba saboda shi annabi innahu la yantaqimu li nafsihi bisa ga hadisan Aisha Allah shi kara mata yarda aisha matar manzon Allah take siffanta halin annabi tace tsawon zaman da ta yi da manzon Allah ta karanta rayuwarsa manzon Allah bai taɓa rama abin da aka yi masa ba in ka ga annabi ya tunzura to an taka dokan Allah amma wai dan ka kunta tamar sai ya bi in dai shi kai ƙoƙarin cutarwa jikinsa ko wani hakki nasa ba na Allah ba to bai ramawa in ka ga manzon Allah ya tunzura to tabbata mutum ya taka dokan Allah saboda haka shi annabi innahu la yantaqimu li nafsihi annabi yace shi kan ba zai mata komi ba wahta jama'a al kahil ya nemo mai kaho wanzami ya taho ya yi masa kaho to shi annabi sallallahu alaihi sallam bai mutu ba amma bishir bin bara idan nan fatake ya faɗi ya mutu a lokacin da ya ci wannan nama gama maganarsa da manzon Allah ke da wuya take haɗin nan gurin ya shahada to nan gurin ne malaman tarihi suka yi saɓani domin riwaya ta zo kashi biyu wasu na cewa ita wannan mata dai yadda annabi ya kyale ta haka nan dai aka batta wasu riwayoyi kuma na labarai suna gwada cewa kamar misali a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad ah, ya tattaro shi ibnu sa'ad ya haɗo kan labaran kuma mafi inganci shine cewa ita wannan mata annabi ya kyale ta babu shakka amma lokacin da bishir bin bara aka tabbatar ya mutu labari ya iso ga cewa bishir bin bara ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fa'aha ila wulatihi sai ya sa aka kira ta sai ya mika ta ga yan uwan bishir domin doka ne na'am musuluncin tana nan kar ku manta amma hakki fa tsakanin mutum da mutum don ka musulunta baya gogewa ka ci bashin wasu mutane da can yanzu da ka musulunta shi ne a ce to an yafe bashi ai na ka musulunta to amma biya bashi ko to haka ne yan uwan bishir bin bara su kuma suka kashe ta saboda haka dai ta mutu tana musulma shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya auku gare shi a shekara ta bakwai daga hijira a yakin khaibar manzon Allah ku ya rasu a shekara ta goma sha ɗaya ne kun ga kenan annabi ya samu kamar shekara uku da 'yan watanni bai cika shekara hudu ba in zaka ce sha ɗaya an ɗebe bakwai saura hudu bai cika wata hudu shekara hudu ba shekara uku annabi ya ɗauka da 'yan watanni yana jinyan wannan guba guban ba ta kashe shi ba hakikatan amma kuma tana dawo masa duk sa'ilin da ta dawo masa shine sai manzon Allah ya kaho ka duba sahihul bukhari hadisi na 4428 Aisha Allah shi kara mata yarda Aisha ta ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu fi maradihi allazi mata fihi a rashin lafiyan da manzon Allah ya rasu wato rashin lafiyarsa na ajali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jinya ta tsananta a kansa kun san a ɗakin aisha ya rasu sai ya ce mata ya aisha ma azalu ajidu alamat ta'ami kin ga abin da na ci ɗin nan allazi akaltu bi khaybar naman da aka yi min kyautansa a yakin khaybar na ci wannan mai guba wannan nama tun da na ci ban gushe ba nake jin raɗaɗinsa yana dawo min ya tafi ya dawo min manzon Allah ya ce to amma yanzu kam zafin da nake ji game da wannan guba din ya hina kowane lokaci sai ce mata fahaza awanu in qita'i abhari yanzu ne lokacin yankewar jijiyan bayana akwai jijiya wani abu mai kaman jijiya a tsakiyan gadon bayan kowane dan adam to shi wannan muttasilun bil qalbi yana haɗe da zuciya tun daga kwakwalwa idan qata'a lokacin da ya yanke mata hu mutum yana mutuwa kamar da al-Imam al-Khattabi ya faɗa kenan shine annabi yake cewa to yanzu nake yanzu ne nake jin alamar tsinkewar jijiyar kashin bayana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma Aisha Allah shi kara mata yarda al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi cewa shi Bishr bin al-Bara' din sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci nama tare da shi wanda ya mutu nan take uwarsa tana da rai har lokacin mutuwar manzon Allah ana kiran uwarsa ummu mubashir a lokacin da jinya ya tsananta ga annabi Muhammad sai ta zo don ta gaida manzon Allah da ta zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa ya rasulallah ma tattahimu bi nafsika domin ranar da annabi yake gaya ma Aisha wannan maganar yake ce mata ban gushe ba naman nan da na ci a yakin Khaibar ina jin alamar eh, wato cutarwansa zogi game da ta'adin da yake min tun a wannan lokaci nake jin yana wato cutar da ni sai manzon Allah ya ce yanzu kuwa shine lokacin yankewan eh, jijiyan gadon bayana yana faɗin haka ita kuma uwar bishir tana gurin ta zo gai da shi kala sai ta ce ya rasulallah ma tattahimu bi nafsika wa kake tuhuma ta ji wannan kalma fa inni la attahimu bi ibni illa ta'am allazi akala bi khaybar ni dai dana tabbas mun sani abin da ya dalilin mutuwar sa abincin nan dai da waccan ba yahudiya da ta musulunta ta baka kyauta to kai da kake cewa yanzu kana jin alamar Ah, kamar poison din na yana maka illa kana ganin wancan ne ko ko a'a wani ne daban yake cewa wa kana ibnu habishur bin barra bin ma'rur kad mata fa qala sai annabi ya ce wa ana la atahimu gairaha ni ma dai bani tuhumar wata a duniya wadda ta sa min guba abinci illa ita wannan mata zainab don haka ya sa malaman tarihi suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mutuwar shahada hikima ta Allah Allah bai amshi ran manzon Allah a lokacin da aka samar guban nan ba sai da Allah ya jinkirta masa ya gama isar da saƙo wannan guba yana ɗan wahal da shi saboda ya samu lada kada ku manta a cikin bayan Allah babu waɗanda Allah ya fi tsananta jarabawa a kansu irin annabawa saboda su ya fi na kowa a kiyama don haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan guba sai yana dan masa illa yana dan masa lahani kaɗan kaɗan bai dai kashe shi ba saboda kamar yadda manzon Allah ya gaya mata ma kana Allah li yusalli taki alayya Allah ba zai taba baki ikon cin nasara a kaina ba kaga da a ce manzon Allah ya mutu nan take ai da ta ci nasara ko sai annabi ya ce Allah ba zai baki iko a kaina ba saboda ni rayuwata akwai manufa manufa ne na isar da saƙon Allah matukar ban gama isar da wannan saƙon ba bari na duniya bai yiwuwa in kuwa na gama shi kenan sai tafiya shi yasa annabi ya ce mata Allah ba zai baki iko ba don shi ya tabbatar bai gama isar da saƙon Allah ba ya san lokacin tafiyarsa bai yi ba to amma Allah yana son annabinsa ya samu ladan jinya domin haka ba a raba shi da illar wannan poison din gaba ɗaya ba sai aka kyale poison din yana dan taba shi kaɗan kaɗan saboda ya samu lada a wajen Allah har dai lokacin ajalinsa da ya zo sai aka sake poison din nan yayi annabi sallallahu alaihi wasallam illa din tamfar shi yayi dalilin mutuwar annabi Muhammad don haka annabi yayi mutuwar shahada kun ga manzon Allah eh, idan kana kirga shahidai zaka sanya shi ciki ita wannan mata da ake kiranta ummu mubashir al-ansariya wato gyatumar bishir bin barra babban sahabiya ce labarinta yana cikin takaribu tahzib labari na 956 da kuma al'isaba fi tamiri sahaba labari na 12,237 tun lokacin da ɗanta ya bar duniya a dalilin wannan nama da ya ci tana begensa akwai hadisin da yake cikin asfahiha hadisi na 995 ka'ab bin malik lokacin da rashin lafiya ya same shi yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummu mubashir din nan sai ta je gaida shi kamar yadda ta je gaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta zo gaida shi sai ta ce masa iqra ala ibni salama na ga alamar jinyar nan ta maka tsanani to in Allah ya nufe ka da tafiya lahira in ka je ka taras da ɗana mubashiran binul bara tana kiran shi mubashir akan kira shi bishir binul bara kuma takan kira shi mubashir binul bara shi yasa ake kiranta ummu mubashir tace in ka je har ka haɗu da ɗana a lahira to ka karanta masa sallama ka ce ina gaishe shi saboda tana begen ɗanta karfin imani na sahabbai ka zo gai da mara lafiya ko mai tsananin ciwo sai ka ce wani da alaman dai zaka mutu to in ka mutu in ka isa ka gaida kakana kaga yan yan uwansa na kusa za su ce kai maye ne amma sahabbai sun yarda da ikon Allah tana ganin ba komai bane ta ce maka abinu malik in ka tafi ka samu ɗana to ka gaya masa ina masa sallama shine sai ya ce mata yaghfirullahu laki ya ummu mubashir Allah ya miki gafara ya tumar bishir bin bara alam tasma ma qala rasulullah baki ji abin da manzon Allah ya faɗa bane bi shajaril jannati game da bishiyoyi na aljanna annabi yake faɗa inna ma nismatul mu'min rai na mai imani inna arwahal mu'minina fi ajwafi tayrin khudrin rayukan masu imani Allah yana saka su a cikin jikin wasu tsuntsaye koraye biki taba jin wannan maganar daga bakin annabi ba idan mai imani ya bar duniya mutum mumini lokacin da ya mutu Allah yana ɗaukan ransa sai ya saka a jikin wata halitta mai kamar tsuntsu kudurin waɗannan tsuntsaye koraye ne ta'aluku bi shajaril janna suna makale da bishiyoyin aljanna suna rike da bishiyoyin aljanna nan za su tsaya har a yi tashin kiyama hatta yarji Allahu azza wa jalla ila jasadihi yawmal qiyama sai an tashi a kiyama sannan Allah ya ɗauko rai din nan daga inda ya aje ya dawo ma wannan gangan jiki ki taba jin manzon Allah ya faɗi haka ba kaga mara lafiyan fa da ake ganin kamar ba zai kai ba shi ke wa'azi matukar sahabi yana numfashi matukar yana da ɗan kuzari to ƙoƙari yake ya faɗi wata kalma da ya ji daga bakin manzon Allah saboda ya samu lada a kanta qala sai tace sadakta ka faɗi gaskiya lalle ka tuna min na taɓa je fa astaghfirullah to ina neman gafaran Allah wato abin nufi shine ita tana ganin duk wanda ya mutu kawai ya tafi lahira domin haka in an tafi za a ganshi alhali kuma shi yana gaya mata cewa annabi ya faɗa ba wai wurin da ake tara rayuka wuri guda ne ba wurare ne daban-daban ya danganci irin ran mutumin da ya mutu in mutum mumini ne ya mutu to ga inda ake kai ransa akwai wata halitta ta tsuntsu da Allah zai ɗauki ran ya sa a jiki yana rataye da bishiyar aljanna har tashin kiyama Allah ya ciro ran ya maida gangan jiki wanda Dr. Umar Al-Ashkar yake bayani a cikin alkiyamatu sugura shafi na ɗari da uku annabi yake cewa a wato rayukan masu imani Allah yana saka su a jikin waɗancan halittu masu kamar tsuntsu wanda suke rataye da bishiyan aljanna sai shi dr umar al-ashkar yake cewa wal farqu baina arwahil mu'minina wa arwahil shuhada akwai bambanci tsakanin rayukan masu imani da kuma rayukan waɗanda suka yi mutuwan shahada don ka mutu kana mai imani inda za a kai ranka daban ne da inda za a kai ran musulmin da ya mutu a filin yaƙi wanda ya mutu ya yi mutuwar shahada inda za a kai ransa daban ne da inda za a kai ranka kai da ka mutu akan gadonka yace ina arwaha shuhada waɗanda suka yi mutuwar shahada rayukansu fi hawa sili tsayirin Allah yana saka su ne a jikin wasu halittu masu kaman tsuntsu hudurin koraye tasarahu mutanaqila su ana ba su damar zirga-zirga wato abin nan da shawagi fi riyadil janna a cikin fadamar aljanna idan mutum ya yi mutuwar shahada ransa Allah yana saka shi a jikin wata halitta mai kamar tsuntsu koriya to ita wannan tsuntsuwa Allah zai ba ta damar shawagi a fadamar aljanna ko ina wa ta'awi ila qanadil mu'allaqatil arshi sannan ta rika dawowa akwai wasu fitilu da Allah ya rataya a ƙarƙashin al'arshi a nan suke zama sannan amma arwahul mu'minina rayukan masu imani waɗanda ba su yi mutuwar shahada ba fa innaha fi ajwafi tayrin ta'aluqu samar aljanna su kan ba sa zirga zirga illa iyaka Allah ya saka ran a jikin halittar wata tsuntsu sai ya bari a jikin dan icen aljanna wala tantakil fi arja'iha ba sa kaura kaga akwai bambanci wanda ya mutuwar shahada shi halittar sana eh, wato halittar da aka sanya ransa a jiki tana shawagi a cikin aljanna shi wanda ba abin nan shahada yayi ba matukar dai ya mutu da imani to wuri ɗaya yake baya samun damar zirga-zirgar nan wato abin da ka'ab bin malik yake nuna mata shine ɗanki ya yi mutuwar shahada ne ɗanki yi mutuwar shahada ne don haka inda yake daban ne da inda ni yanzu a ciwon da nake yi ɗin nan in na mutu inda zan je da bambanci saboda ni yanzu zan mutu ne a cikin gida a kan gadona ɗan ki kuwa ya yi mutuwa ce ta shahada ya za a yi mu haɗu da shi Shi shine take cewa lallai haka ne sadakta fa astaghfirullah ila neman gafaran Allah wani zai ce a yanzu a ce mutum ya mutu an saka ransa a jikin tsuntsu an bar shi a jikin dan icen aljanna shikenan ni'imar har tashin kiyama dan ice guda to bari ka ji Allah yake faɗa mana a suratu ala imran wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata بل حياء عند ربهم يرزقون الله يتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا kada kai tamani waɗanda aka kashe shi aka kashe su a hanyar Allah matattu ne kada kai tamanin matattu ne Allah yake bal ahya ba haka yake ba rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna kuma ana azurta su wajen ubangijinsu ana azurta su ana ba su abinci sai ya ce ah to ai hadisin annabi ya gaya mana dan ice daya dan ice guda na aljanna ran mumini zai makalewa har tashin kiyama yanzu wannan ita ce ni'ima me Allah ya ce mana a gaba farihina bima atahumullahu min fadli haka wa yastabsiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khawfihim alla khawfun alayhim alla khawfun alayhim wa lahum Allah fa yake faɗa mana a Qur'ani abinda manzon Allah ya faɗa farihina bima atahumullahu min fadlihi suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalansa wannan dan icen guda duk duniya ba abincin da ya fi shi daɗi babu shi wanda annabi ke sallah sahabbai sai suka ga yana miƙa hannu gaba ya dawo ya miƙa gaba shi manzon Allah bai ma san yana haka ba da aka gama sallan suka ce ya rasulullahi wannan sallah ya muka ga kana ta miƙa hannu haka kasan suna so su yi koyi da shi suna so su sani ko daga yau in mun tayi sallah mu rika yin haka ne sai annabi ya ce ai kun ganni suka ce ai mun gani ya ce ayya ai sallar da nake sai aka kawo aljanna a gabana shine sai na gaga ƴaƴan itatuwan sai in mika ina tunanin to tsunko guda ne annabi ya da na tsunko guda har duniya ta tashi ba ku iya gamawa da ita dan ice daya wanda aka ce ma an bar mumini yana rike da dan ice guda na aljanna sai kana tunanin ai bai samu ni'ima ba ai ta a ce akwai mangwaro abarba lemu gwanda an haɗa ma fruit hmm? shine sai Allah nan da nan ya kace hanzari ya ce farihina bima atahumullahu min fadli suna farin ciki da falalan da Allah ya basu wa yastabshiruna bayan ma suna farin ciki har ma suna mana albishir wanda wannan ita ce hujjar da ta sa malamai ke cewa ah, waɗanda suka yi mutuwar shahada wato suna mana fatan alheri saboda ganin irin ni'imar da suka samu wa ya yastabshiruna bil ladina lamai haƙo bihim gashi dai mu ba mu riga mun mutu ba amma su sai suna mana albishir mu da ba mu sadu da su ba in ji Allah suna mana albishir suna cewa wane wane wane ka mutu kai je kai mutuwar shahada mana in eh, kaga irin ni'imar da muke ciki min suna cewa Allah khawfun alaihim karka ji wani tsoro wala hum yahzanuna karka yi wani bakin ciki kai mutuwan nan in baka yi irin wannan mutuwa ba wato gara basa ta kubuce ma suna ta mana albishir ba ma ji amma saboda tsananin kaunar alheri gare mu fata suke a ce mun yi irin mutuwar da suka yi saboda mu samu sakamako irin wanda suka samu Allah bai tsaya haka ba yace yastabshiruna na bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah yace na bi ni'matin min Allah suna albishir da ni'iman da Allah ya basu wa fadlin da wata falala wata ni'ima da Allah ya basu da kuma wata irin falala wato na daban na ce bi ni'imatin ni'imar ta daban wadda Allah ya ba su faddulin falalar ma ta daban ce ba irin wadda ka sani ba wa anna Allah la yudhi'u ajran mu'minin kuma lalle Allah bai tauye ladan masu imani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wadittu anni uqtalu fi sabilillah na so a ce an kashe ni a filin yaki in ji manzon Allah a sake raya ni Allah ya sake amsan raina in tafi yaƙi a sake kashe ni manzon Allah ya faɗi haka sau uku saboda sakamako da waɗanda suka yi mutuwar shahada suke samu a wajen Allah akwai hadisin masruq da yake sahihu muslim hadisi na 1887 masruq din nan yana cikin manyan tabi'ai al-imam masruq Allah ya ji kansa yace sa'alna abdullah bin mas'ud mun tambayi Abdullahi dan Mas'ud game da wannan aya to Abdullahi dan Mas'ud dai sahabi manzon Allah ne muka ce mar to ga wannan aya abinda Allah ya faɗa wai waɗanda suka yi mutuwar shahada suna da rai a'a kar ku yi tamanin matattu ne suna da rai to wannan abu ya yake ne tabi'i ne yake tambayan sahabi faƙala sai abdullahi bin بن ya ce a hau annan tambayan inna qad sa'alna an zalika mu ma mun riga mun yi irin ta da jin wannan magana lokacin da Allah ya saukar da ayan nan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun kada ku yi tamani waɗanda aka shi su a filin yaƙi matattu ne Allah ya ce rayayyu ne wannan abu take nan sai muka tambayi manzon Allah ya rasulullah waɗanda suka yi mutuwar shahada suna da rai sai annabi ya ce eh abin da yasa aka ce suna da rai arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin Allah ya dauki rayukansu sai ya saka a cikin halitta wata halitta ta tsuntsu wannan halittar koriya lahaka nadil mu'allaqa bil arshi sannan akwai wasu fitulu da Allah ya shirya musu na musamman a karkashin al'arshi tasrahu min aljannati haythu sha'at inji annabi manzon Allah ya ce suna shawagi a gidan aljanna inda duk suka yi nufi haythu sha'at inda duk suka yi nufi sun mata'awi ila tilkal kanadil sannan su koma ga waɗancan fitilu saboda babu halin shiga gidan aljanna su zauna lokacin shigan bai yi ba sai an tashi a kiyama an yi hisabi sannan mutane su shiga gidan aljanna da fatan ku gane a irin wannan yanayi da suke kaga waɗanda suka yi mutuwar shahada kenan a inda suke tattaruwa ƙarƙashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ne kuma karku manta daga al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala sai aljannar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda tana cikin jannatul firdausi to a ƙarƙashin al'arshi Allah maɗaukaki ya yi matattaran rayukan waɗanda suka yi mutuwar shahada kafin a yi tashin kiyama a ce kai yanzu bayan ka gama duk abin da za ka yi gidanka yana ya karkashin al'arshi ka zama dan gata ba abin da zai cutar da kai duniya har lahira wai ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da mana bayani ya ce fattala ilaihim rabbuhum ba ma haka nan ya tsaya ba a hakan baya ga cewa Allah ya ba su wannan kyauta ya musu irin wannan ni'ima sai Allah ya tsinkaye su fa qala sai musu wata tambaya hal tashtahuna shay'an to dai ga irin kyautar da na muku ko ko akwai wani abu da kuke sha'awa kuma a baku kai da kake ganin dan ice na aljanna bai ishe ka ba to shi Allah yake tambayan su misali da a ce akwai wani abin da suke sha'awa wanda ba su samu ba da za su faɗa ma Allah Allah ya ce musu hal tashtahuna shay'an shin kuna sha'awan wani abu in ƙara muku duk abin da kuke so ku gaya min sai su ce ayyu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na wani abu za mu yi sha'awar mu samu gashi an yau an bar mu muna shawagi a gidan aljanna inda duk muka yi nihi muna shiga a ce kuma muna neman wata kyauta ta daban shi dai Allah bai kyale su ba fa fa'ala zalika bihim salasa marratin sai ya musu haka har sau uku a ce kuna son wani abu to su a ganin su ma an dame su a daina ma irin wannan tambayan gare su falan ma ra'aw annahum lan yutraku min an yus'alu suna son a daina ma tambayan saboda su basu da wannan wata bukata to shi kuma Allah yana ta tambayan su kuna son wani abu in baku ya kake gani inda kai ne yau Allah zai ce tanko me kake so hmm? da suka ga cewa Allah bai barin su sai suka yi bashi amsar da sun tabbata ba zai biya musu wannan bukatan ba suka ce ya rabbi ya ubangiji nuridu an nuraddu an nuradda an tarudda arwahana fi ajsadina muna so ne kamar da rayukan mu jikunan mu bukatar mu ya Allah tunda ka ce in muna da wata bukata mu faɗa to bukatar mu ka dawo da ran mu jikin gangan jikin mu in ka dawo mana da rai ba wai za mu koma gidajen mu bane mu zauna hatta talafi sabili kamar ratan ukhra mu sake tafiya yaki a kashe mu a hanyarka karo na biyu don mu zo mu samu ninkin wannan ni'ima da muke ciki falamma ra'a allai lahum hajatun Allah bai biya musu wannan bukatar ba saboda ai dan adam in ya mutu ba a dawo da shi duniya da Allah ya ga cewa ba su da wata bukata ture ko sai aka kyale su kada magana ta yi tsawo mu koma ga labarin yahudawa a yakin haibar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace ina muku tambaya man ahalun nari waye yan wuta kalu sai suka ce na kunu fiha yasiran zamu dai zauna a wutan dan kadan summa na fiha sannan ku kuma ku zo ku cike madadin mu ku zauna a gurbin mu fadin wannan amsa shine Allah ya saukar da aya ta 60 ta suratul baqara wadda zamu fassara a yau وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله نعم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون shine sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara annabi ya ce su waye yan wuta suka ce dan kadan zamu zauna Allah ya ce wa qalu kuma sun ce lan tamassana nar wuta ba za ta taba mu ba illa ayyaman ma'duda face yan kwanaki kadan shine Allah ya ce kul ka tambaye su attakastum indallahi ahadan shin kun rike alkawari ne wajen Allah akan haka in kun rike alkawari ne da Allah falan yukhlifa Allahu da to shi Allah dai bai saba alkawarinsa in dai kun yi alkawari da Allah zaman da za ku yi a wuta kwana bakwai ne don suna cewa wai duniyan nan daga farkon ta har karshen ta shekara dubu bakwai ne kuma kowane shekara dubu ɗaya ɗan azabar da za a musu na kwana ɗaya ne da kwana bakwai ya kare sai a ɗebo sauran jama'a a tarkata a zuba a wuta su kan sai su tafi aljanna to kun yi alkawari da Allah in kun yi alkawari Allah bai saba alkawarinsa in ko ba alkawari kuka yi da Allah ba am taquluna ala Allahi ma la ta'lamuna wato bal taquluna ala Allahi ma la ta'lamun kuna faɗin magana ce ga Allah wadda ku ba ku da ilimi akan ta wato shaci faɗi ne fa'idoji da muke samu a cikin ita wannan aya na farko aya tana tabbatar mana cewa yahudawa sun yadda akwai ranar tashin kiyama domin lokacin da annabi ya tambaye su su waye yan wuta ai wuta ba a nan duniya wuta ba a nan duniya take ba ko a lahira ne sai suka ce za mu zauna kaga ya gwada cewa sun yadda akwai wuta a lahira kenan na biyu sun yadda akwai lahira sun yadda akwai wuta na uku sun yadda za su shiga wutan domin yadda suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam amsa da kuma yadda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudatan suka ce wuta ba za ta shafe mu ba face yan kwanaki kaɗan na hudu fa'ida ta hudu da muke samu game da ita wannan aya a baya Allah ya gaya mana cewa suna da burace-burace to wannan guda ne daga cikin nau'uka na burin yahudawa cewa in ma sun shiga wutan za su fita sannan zaman da za su yi a wutan ɗan kaɗan ne kuma suka kawo kalmar ma masu lanta masana kun ga wuta ɗan shafa su za ta yi ba za ta ƙona su ba ba wai wuta za ta ƙone mu suka ce wuta ba za ta ɗan shafe mu ba wato ɗan kaɗan ne dai za a ɗan musu azaba shi shikenan kuma sauran mutane su shiga fa'ida ta biyar wannan aya tana tabbatar mana cewa in mutum ya shiga wuta har in mutum ya shiga wuta a ranar tashin kiyama to ba zai fita daga wutan nan ba sai da alkawari tsakaninsa da Allah domin lokacin da suka yi wannan da'awa shine Allah ya ce ma annabi ka gaya musu qul attakhastum inda Allahi ahadan shin kun rike alkawari ne wajen Allah tunda kun yadda za ku shiga wutan to kun yi alkawari ne da Allah in kun shiga zai fitar da ku in kun yi to falan yukhlifa Allahu wa'dahu wato Allah bai saba alkawarinsa babu shakka duk wanda yake alkawari da Allah idan ya shiga wuta Allah zai fidda shi kuma in kun yi alkawarin za ku fita don haka wannan aya tana tabbatar mana babu mutumin da zai fita daga wutar jahannama in ya shige ta face tare da alkawari tsakaninsa da Allah wanda Allah ya tabbatar mana a suratu Maryam aya ta 85 da yake cewa yawma nahshurul muttaqina yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda Allah ya ce ranar da muke tattaro masu kiyaye dokoki masu imani waɗanda suka yi ayyukan kwarai Allah ka samu ne ranar da muke tattara su wuri guda ila rahmani sai a kai su ga mai rahama wafda suna bakin kirki kaga sai aka kawo sunan Allah ta ar saboda a gwada maka a wannan rana rahamaniyar Allah tana da yawa ga mai tsoron Allah wanda duk yayi sa'an mutuwa ya mutu da imani aka karbi ayyukansa Allah ya ce to a ranar za mu tattara su sai a shirya wata liyafa na karɓansu yadda ka san sarki ko shugaban ƙasa ko gwamna ko wani babban mutum zai karɓi bako to haka ake karban ɗan aljanna a kiyama shi sa aka kawo kalmar wafdu don haka waɗanda duk suka yi rabo a kiyama baƙin Allah ne wafdur rahman baki ne na Allah kuma akwai wata liyafa ta musamman da Allah yake shirya musu Allah ka samu na ciki me yace a gaba wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda su ko masu laifi al na masu laifi sukan muna kora su nasuqul mujrimina muna kora masu laifi ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wirda suna masu gangarawa wato tamfar dai suna shiga wuta da kishi eh, yadda kasan ah, mutum ne yake kiwon dabbobi su hangi garafi su gangara za su tafi shan ruwa to haka nan kafirai ake kora su zuwa ga wutar jahannama suna tamani in sun shiga ciki za su samu sauki Allah shi kare mu mai Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahman ahada Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata duk wanda ya shiga wuta bai samun ceton Allah illa man ittakhadha 'inda ar-rahman ahada sai fa wanda ya rike alkawari tsakaninsa da Allah kun ji magana shi sa Allah ya ce wa annabi ka tambaye su attakhastum indallahi ahada kun yi alkawari da Allah in kun yi alkawari da Allah za ku fita amma fa in ba alkawari wanda ya shiga jahannama bai fita wani alkawari ne ke sa mutum ya fita daga cikin wata jahannama wato alkawari tsakaninka da Allah Ah, wani alkawari ne na musamman wanda a dalilinsa za samu eh, samu ceto har Allah ya fidda kai daga wannan wutan ka duba tafsirin Ibn jarir a tabari a mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari shida da sittin da uku da talatin da uku da kuma al na imamu suyuti a mujallar na biyu shafi na ashirin da bakwai abdullahi bin abbas Allah shi kara masa yarda ya ce wannan alkawarin da ke tsakanin mutum da Allah wanda yake iya zama dalilin mutum ya samu damar ceto alkawarin shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tabarru'un min alhawli wal quwwati ka shaida ba abin bauta sai Allah ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne wanda ya mutu da kalmar shahada a zuciyarsa ba gurguwar kalmar shahada irin ta Yahudawa ba sun yadda babu abin bauta sai Allah amma manzancin annabi dai bai tabbata ba kaga wannan ba alkawari su da Allah ko shi yasa ake cewa kun yi alkawari da Allah ka tabbata ka shiga lokacin da ka tafi jahannama ka tafi ne da ita wannan kalma ta shahada sannan Abdullahi bin Abbas ya ce bayan kana da kalmar shahada wa tabarru'un min al-hawli wal quwwati ka tabbata ka barranta babu ƙarfi babu dabara wadda ke iya taimakon ɗan adam wala tarju ka fatan wani alheri na samun ka a duniya illallah face wannan abin daga Allah yake wato sai mutumin da ya shiga wuta da cikakken tauhidi wanda duk ya shiga wuta da tauhidi zai fita amma mutumin da ya shiga wuta babu tauhidi wannan mutumin baya fita to a suratul baqara dai suka ce lan tamassana naru illa ayyamin ma'duda wuta ba za ta taba mu ba face yan kwanaki kaɗan dan Allah ya ce kul inda indallahi ahdan ka tambaye su shin kuna da irin wancan alkawari tsakaninku da Allah to lan yukhlifa Allahu ahdahu to Allah bai canza alkawarinsa am taquluna ala Allahi ma la ta'lamuna ko ko kuna faɗin magana ne ga Allah wadda ba ku da ilimi a kansa shi ne sai Allah nan take ba su amsa ya ce bala man kasaba sayyata bala man a sayyata wa ahatat bihi a fa ulaik فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wannan ita ce aya ta 61 ta suratul bakara Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan Allah ya ce laysa al'amru kama qultum yadda ku kuke faɗa ba haka bane man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata wani abu mara kyau wa ahata bihi khati'atuhu kuma zunubansa suka mamaye shi fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun to ire-iren waɗannan sune ne ‘yan wuta kuma waɗanda suke dawwama a cikin ta Allah shi kare mu me a gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا كما ودن سكي إيماني الكيامة وعملوا الصالحات الدنيا سني إيماني سني أيكا ما سكيو إنغنتتو تو أكيامة أولئك أصحاب الجنة ودن سوني أن الجنة Allah ka samu na ciki kun ha khalidu na sannan cikinta ta suke dawwama fa'ida ta hudu abinda muke samu game da waɗannan ayoyi Allah yana tabbatar mana da cewa dangantaka ba ta da tasiri a ranar tashin kiyama wato Allah yana kore tunanin Yahudawa kasan su abin da yasa suke ji da kai tunaninsu shine duka galibin annabawan da Allah ya turo duniyan nan duk daga cikin zuriyarsu ne ka ɗauko daga kan annabi ishaka annabi yaqub annabi yusuf annabi musa annabi haruna ka kaggaro su annabi yushau annabi dawud annabi suleiman annabi zakariya annabi yahaya annabi isa annabawa da yawa banu isra'il ne sai suna ganin ai su yan gata ne kabila nawa ke duniya ba ai haka ba don haka su zababbu ne don haka nan bai a ce a kiyama sun tabbata a wuta ko da sun yi laifi in aka dan babbaka su kaɗan sai a cire shine sai Allah ya ce bala ba haka bane man kasaba kun ga kalmar man din nan ta kawar da tunanin dangantaka za ta amfane ka a kiyama ka daina tunanin ina da jinin shehu ina da jinin manzon Allah ina duk wanda ya aikata zunubi in ji Allah man kasaba sayyi'atan duk mutumin da ya aikata wani zunubi to a ranar tashin kiyama za a masa sakamako ba a duba asalinsa kabilarsa zuriyarsa daga jinin waye ba a duba wannan abu na biyar da muke amfana da shi game da wannan aya sharaɗi wato baya amfanar mutum matukar wannan sharaɗi bai dace da littafin Allah ba kamar yadda annabi yake faɗa a hadisin da yake sahihul bukhari uh, da kuma sahihu muslim fa ayyuma shartin kana laysa fi kitabillahi fa huwa batil kai kawai dan ka zauna ka bushi iska sai kai ma kanka sharadi wannan sharadin aka duba qur'ani babu aka duba hadisin manzon Allah babu sai a ce to wannan sharadi da kai sharadin banza ne wa in kana mi'ata shartin ko da sharadi ɗari ne duk aikin banza ne don haka sharadi baya tabbata sai wanda yake qur'ani da kuma hadisin annabi Muhammad idan har baya cikin qur'ani baya cikin hadisi to nan ba sharadi bane shirme ne shirme ne bai zama sharadi ba kaga su suka yi makansu wannan sharadi ai eh, mu ba za mu shiga ba za mu tabbata wuta ba saboda buri da tunani zato shine sai Allah ya ce to ku kawo dalili da ba a samu dalili ba wannan yake gwada muku cewa mu'ujiza ya tabbata ga qur'ani wato wannan ya gwada cewa qur'ani magana ne na Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya ce qul attakhastum indallahi ahada tambaya ka musu ai kun taba yin alkawari da Allah in yasa ku a wuta zai fidda ku wato tambayan su ake kaga da a ce akwai magana a cikin bible a tsohon alkawari a taura kenan ko da a ce akwai inda Allah ya taba yin alkawari cewa in yasa yahudu a wuta zai fitar da su da akwai wannan gurin a cikin littafin nasu da sun faɗa wa annabi nan take shi sa Allah ya ce qul attakhastum inda Allahi ahdan ka tambaye su kun yi alkawari ne da Allah annabi kuma ya tambaye su shin akwai alkawari tsakaninku da Allah yasa ku a wuta za ku fita to da a ce akwai wannan alkawarin da sun faɗa kaga wannan ya tabbatar da mu'jizar Qur'ani ko wato cewa duk littafin su babu inda Allah ya ce zai cire wani bayahude daga wuta kaga ko a cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu mutumin da ya shiga wuta matuƙar yana da imani ko da eh, ƙanƙantansa bai wuce kwayan zarra ba ne wannan mutumi zai fita eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai fita da ceto eh, a kai shi gidan aljanna amma su babu wannan sharaɗi babu wannan a cikin littafin nasu sannan muna fahimta game da wannan aya da muka karanta cewa lallai akwai waɗanda za su fita daga wuta ayan nan tana tabbatar mana cewa idan an shiga wuta akwai waɗanda Allah zai cire su ta dalilin ceto In ma ceton annabawa in ma ceton waliyan Allah in ma ceton mala'iku amma dai lallai za su fita daga wannan wutan akwai ma waɗanda Allah da kansa ne zai cire su ta ya aka yi muka samu wannan saboda Allah ya ce bala man kasaba atan da ya ce wanda ya aikata laifi Kulura sai kulura anan sai kawo itiradun ya ce wa ahatat bihi khati'atuhu zunubinsa ya mamaye shi to wannan zai dawama a wuta kun ga wannan itiradun da Allah ya kawo ya ce zunubin ya mamaye shi zai dawama a wuta in bai mamaye shi ba fa zai fita kenan ma'anarsa kenan bala man kasaba sayyi'atan wanda ya aikata wani laifi wa ahatat bihi ah, Allah madaukake ce wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari fiha khalidun kaga da zaka cire wa ahatat bihi khati'atuhu da maganar ba za ta yi ma'ana ba bala man kasaba sayyi'atan wanda yayi zunubi wa ahatat bihi khati'atuhu sai zunubin ya kewaye shi ya mamaye shi ya ci karfin sa fa ulaika ashabun nari fiha khalidun wadannan su suke dawama a wuta inda zaka cire wa ahatat bihi khati'atuhu ana nufin duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba kenan ashe kun ga akwai waɗanda za su fita daga wuta a dalilin kasancewan zunubin su bai mamaye su ba wato akwai dai ragowar tauhidi tare da su waɗanda mutane ana musu fatan daga baya Allah zai cire su ya kai su gidan aljanna mu'jizar qur'ani a taura baki ɗayanta tun daga farko har ƙarshe inda za ka duba wanda har yanzu akwai ta wadda muke cewa ita ce dai tsohon alkawari ɗin na jikin bible in ka duba ba za ka ga wani bayani game da yadda aljanna take ko yadda wuta take ko yadda za a yi tashin kiyama ko yadda jama'a za su kasance a filin hisabi yadda dai ka ji akwai a qur'ani da hadisan annabi ko ga yadda jama'a za su kasance a filin hisabi ga yadda za a yi ga tsawon lokacin da za a ɗauka ga wasu yadda za a tafi da su wuta wasu yadda za a tafi da su aljanna ga siffar aljanna ga siffar wuta kab gaba ɗaya babu babu saboda haka yasa aka samu wasu ɓangarori ma na yahudawa da ba su yadda cewa akwai ma wutan ba su a ganinsu duk wanda baya tare da su in ya mutu shikenan ya halaka su kuwa in sun mutu to Allah zai sake canza musu wata rayuwa ce ta daban ta musamman don ƙara ɗaukaka su suna da wani littafi bayan attaura da suke kiran shi a talmud wannan littafin sirri ne tsakanin yahudawa da can ba sa yadda ma wani ya san da littafin to da zamani ya rika canzawa a bayan rasuwar annabi isa koko bayan tafiyar annabi isa alaihi salam da shekara ɗari a wannan lokaci ne suka fara rubuta wannan littafin talmud da ba su rubuta wannan littafin sai dai haddanta da kuma kissa ga mabiya amma a rubuta a littafi a aje ba a yi ba sai bayan tafiyar annabi isa da shekara ɗari Kunga kenan kafin ma bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin suna ganin ya ma fi attaura tsarki attaura dai shine littafin da Allah ya ba mu annabi Musa ko ya kawo musu to amma su a ganin su wannan littafin at-Talmud ya fi ma attaura tsarki kuma alhali attauran annabi Musa ya kawo amma at-Talmud din malaman su ne suke zaunawa su shirya abubuwa sai ya zama littafi mai tsarki kuma sun yadda cewa malaman su ne ke rubutawa amma abin da suke kaddarawa malaman nasu da suke rubutawa suna rubutawa ne da wahayi na Allah don haka da umarnin Allah tunda sun rubuta da umarnin Allah kenan littafin ya tabbata littafin Allah wallahi littafi ne wanda yake cike da haɗurra masu ɗimbin yawa ana samun littafin sosai a yanzu ah, kuma yahudawa sun tabbatar babu ko shakka littafin su ne at-talmud akwai shi ana samu haɗurran da ke ciki suna da ɗimbin yawa ba ka san ma waye ba ya hude ba sai ka karanta wannan littafin a talmud saboda tsaban sharrin da suka rubuta a ciki to a wannan littafin ne suke cewa suka faɗi amsar da suka ba wa annabi muhammad cewa da annabi ya ce musu suwaye yan wuta sai suka ce eh, to za mu zauna a wuta ɗan kaɗan sannan za mu fita ko kuma za ku shiga wato ba da ka suka faɗi maganar ba maganar tana cikin wannan littafin a talmud wanda malamansu suka rubuta musu cewa ai ita aljanna ta yahudawa ce wuta kuwa ta duk sauran mutane saboda haka ba yadda za a yi yahudawa su tabbata a cikin a cikin wuta a cikin talmud din eh, barin gaya muku wasu abubuwa da suka faɗa suna cewa ransu ran yahudawa wani yanki ne daga rai na Allah Eh, kaga suna da wata daraja kenan ta daban ko sannan kuma suna cewa ba yahude a wajen Allah darajarsa ta fi ta mala'ika sannan eh, wanda ya daki ba yahude kai ba ba yahude ba ka daki ba yahude to tamfar ka daki Allah ne yana cikin wannan littafin sannan a cikin littafin malaman nasu suka rubuta musu cewa halal ne dukiyan duniya gaba ɗaya gare su wato za su iya faɗa ma ƙasa su kwace dukiyanta halal ne matukar ba tsakanin su ya su bane suka yi kwace nan ne ake samun zunubi domin asali tunda su rayukansu wani yanki ne na Allah kuma suna da daraja ta musamman a wajen Allah ai asali dukiyar duniyar gaba ɗaya tasu ce don haka da 'yan Najeriya suka samu kansu a Najeriya wato misali suna musu ajiya ne ran da duk suka bushi iska suka zo Najeriya sai su amshi abin su da fatan kun gane duniyar gaba ɗaya tasu ce don haka dukiyarta ta nasu ne in sun kwace ba su yi laifi ba sannan suna cewa mutane an halicce su ne asali Allah ya yi mutanen duniya gaba ɗaya don su yi bayan Yahudi ya hidima ne asali duniya Allah ya halicci mutane saboda ya hidima ga Yahudawa sannan a littafin suka ce shi ba Yahude wajibi ne ya yi ƙoƙari ya kare kansa game da sha'awa amma kuma idan sha'awar ta tsananta to ya miƙa kansa babu laifi sauran mutane daidai aka haramta musu amma shi ba yahudi babu laifi ah, suka ce ransu wani yanki ne na Allah amma kuma rai na duk wani mutum da yake wannan duniya watakar ba shi ba ba yahudi ba ne to daga jikin shedanu aka yi ransa da Allah ka je da mutanen nan suke magana sannan suka ce daidai ne ba yahudi Ah, yana da ikon yayi zina da duk wata mata matukar ba yahudiya ba ce zina da duk wata mata da ba yahudiya ba ko da matar aure ce halal ne amma in dai wannan matar ba yahudiya ce to haramun ne kuma haramun ne ba ya ba ma wani mutum wanda ba ba ba bashi face ya ɗora masa kuɗin ruwa suka ce wannan Allah ne ya umarce su da yi duk wani mutum wanda ba ba yahude ba dole ne in dai aka bashi bashi to sai ya ɗora kuɗin ruwa sannan suka ce in ba yahude ya yi tsuntuwan kayan wani wanda ba ba yahude dan uwansa ba to haramun ne ya ci giya wato idan ka tsinci kaya kayan nan aka samu ai wani ne kayansa ya faɗi to haramun ne ka je kana cigiyar ko ka mayar ma wannan mutumin kayansa da Allah ku rika jin irin waɗannan hukunci na son kai da zalunci to ire-iren su suna nan wanda a cikin wannan littafin a wannan littafin a talmud ne suka ce maryam gyatumar annabi isa karuwa ce wanda Allah ya yi martani a kai a suratun nisa'i da yake faɗin sharrukan da suka yi a cikin wancan littafi na at-talmud yake cewa da ƙaryar da suka yi wa maryam na jifanta da abin nan kage na cewa ta yi zina ba a cikin attaura ba ne ba za ka duba bible ka ga wannan gurin ba yana cikin at-talmud wannan littafin nasu kuma koda wannan littafin yayi wuyan samu yahudawa tun asalinsu ba su taɓa barin mitin na sharri ba ba su taɓa bari ba misalinsa shine mitin da suka yi ah, a 1897 shekara 108 da suka wuce ah, wanda a dalilin wannan mitin da suka haɗa kan manyansu kamar mutum 300 waɗanda suke wakiltan ƙungiyoyi hamsin na duniya na yahudawa suka yi wani mitin na musamman wanda a wannan mitin ɗin suka rubuta koko suka tsara wasu matakai na sharri yadda za su mallaki duniya yadda za su mulki duniyan nan gaba ɗayanta wanda wannan abin ake kiransa protocol ban san ko kun taɓa sani ba protocol ɗin nan sun tsara shi ne yadda za su mulki duniya yadda za su cuci dukkan wani mutum wanda ba ba yahude ba to protocol ɗin nan eh, ana ta cewa jita-jita ne misali in ka duba encata reference, uh, reference library da na duba uh, encyclopedia da na duba batun uh, protocol din nan da ake zargi shin gaskiya ne ko ƙarya abinda aka ce an samu shine wannan protocol mai yawa wasu ba su taɓa sanin shi ba mitin da yahudawa suka yi suka tsara abubuwa shine a cikin enkata sai aka ce although proved to be forgery ko da shike an tabbatar shi protocol din da aka ce malaman yahudawa sun shirya din nan ana ganin kage ne suka ce ko da shike ana ganin kage ne in 1921 the document was used by german leader adolf hitler amma wannan takarda hitler ya yi amfani da ita a matsayin gaskiya in his anti-semitic campaign from 1933 to 1945 hitler ya yi amfani da wannan protocol ɗin a matsayin kamfen ɗin da yake yi na faɗa da yahudawa tsakanin 1933 zuwa 1945 wato tsakanin 1939 zuwa 1945 yakin duniya na biyu da aka yi hitler a dalilin wannan protocol na mitin sharrin da yahudawa suka tsara ma duniya a cikin wannan littafi a dalilin wannan mitin ɗin na protocol a tsakanin shekara ta 1939 zuwa 1945 sai da ya kashe yahudawa miliyan biyar da dubu ɗari tara hitler dai ba musulmi ba ne ko bari a ce don mun faɗi wannan magana ai makiyan yahudawa ke faɗa hitler dai ba musulmi ba ne sai da ya kashe yahudawa miliyan biyar da dubu ɗari tara wanda a yanzu israel ɗin ƙasan israel da kake ji a yanzu population ɗinsu wanda aka yi lissafi bara ya 2004 mutane miliyan shida ne da dubu ɗari da tis'in da tara da kuma mutum takwas kaga mutum miliyan shida ke Israel ƙasan Israel ɗin nan to waɗanda shi kuwa Hitler ya kashe miliyan biyar da dubu ɗari tara kaga kenan Yahudawan da Hitler ya kashe sun kusa su kai Yahudawan da ke ƙasan Israel a zamanin yanzu a wannan lokaci a dalilin wannan protocol don haka ko ba komi misali tunda hitler ya yi amfani da protocol ya gamsu kenan ko akan cewa lalle yahudawa sun shirya wannan mitin din saboda mulkin duniya da kuma murdiya da yadda za su cuci al'umma tunda har hitler ya yi amfani da littafin ya tabbatar muku kenan akwai wanda ya gamsu da abin to in ma wasu sun karyata maganar dai tana nan gaskiya kuma wallahi baka sanin sharrin su sai ka karanta ire-iren waɗannan littafi lokacin zaka tabbatar ashe Allah yayi gaskiya da ya ba da kissoshin waɗannan mutane a cikin ƙur'ani babu wata al'ummar da aka ba da kissanta a ƙur'ani irin banu isra'ila me yasa saboda tsananin sharrin wannan al'umma da kuma haɗarin da take da shi ga duniyan nan Allah shi kare mu a darasi na ƙarshe da muke samu a cikin wannan aya wanda ya shiga wuta matuƙar kafiri ne ba zai fita ba wanda akwai ayoyi guda uku da Allah madaukaki ya tabbatar mana da wannan kalma misali a suratul nisa ya aya ta 168 Allah yace innal ladina kafaru wa zalamu innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun lahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum tariqa innal ladina kafaru wadanda suka kafirce wa zalamu suka yi cuta bayan sun kafirce kuma suka yi zalunci sun kafirce sun yi zalunci babu waɗanda suka ɗauki wannan siffa irin yahudawa yanzu misali kaga wani littafi na wanda zan so a ce yan uwa sun same shi wanda shi ma ba musulmi ne ya rubuta shi ba al yahud wara a kulli jarima a tsawon tarihin duniya wannan malamin sai da ya rubuta dalilai cewa duk wata babbar fitina da ta auku a duniyar nan da aka yi bincike sai da aka samu yahudawa suka tada ita ko ba musulmi bane ya rubuta littafin duk wata babbar rigima ko fitina ko wani tashin hankali ko ya mutsi da ya auku a duniya to in ka bincika a ƙarshe sai ka taras ba yahudi na farko bayan sun kafurce ma Allah sannan kuma su tunanin su cutan mutane Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu waɗanda suka kafurce bayan sun kafurce suka yi zalunci kai waɗannan lam yakunillahu liyaghfira lahum bayyuwa Allah ya gafarta musu wala li yahdihum tariqa kuma bayyuwa Allah ya shirye su wata hanya illa tariqa jahannam illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم بيوا shirye su zuwa ga wani tafarki face tafarkin wutar jahannama duk wanda zai mutu kafiri ne azzalimi ne Ga shi arne kuma ga cuta to wannan zunubin ya masa yawa bai yiwuwa ya wuce aljanna bayi da wata gaba da ake fata ya samu rahamar Allah ta jikinta khalidina fiha abada kuma in sun shiga wutan za su dawoma cikinta har abada wa kana zalika ala Allah yasira kuma haka din abu ne mai sauki ga Allah karka ce zai yi wuya a suratul ahzab nan ma Allah ya tabbatar mana kafirai ba su fita daga wuta ya ce inna Allah la'ana al-kafirina inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira inna Allah la'ana al-kafirina lalle Allah ya la'anci kafirai Allah ya cine musu wa a'adda lahum sa'ira kuma ya musu tanadin wata azaba ta babbaka Allah shi kare mu khalidina khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira Allah yace nan za su dawwama ba su samu wani mai taimako ko wani mai jibintan wanda zai aga za musu su fita daga wuta kaga surori biyu kenan to a suratul jinni nan ma Allah ya tabbatar kafiri in ya shiga wuta bai fita wa man ya'si Allah wa rasulahu wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda duk ya mutu yana saban Allah da manzon Allah wannan yana samun wutar jahannama a cikinta ire-iren su suke dawwama har abada Allah shi kare Allah ya sa mu cika da imani ya ba mu ladan karatu da muka yi Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi yan kaɗan da za mu amsa saura insha Allah sai gobe wannan ya ce akwai wani dan uwa Allah ya yi ma mahaifiyar shi rasuwa yana neman a sa ta a cikin addu'a da fatan Allah shi gafarta mata Allah ya mata rahama Allah shi yafe mata sai wannan kuma yake cewa Ah, musulmi wanda yake saya ma ‘ya'yansa mata musulmi ne da kansa zai saya ma ‘ya'yansa mata wando da riga irin na maza kuma ɗamammu ah, wato musulmi a takaice dai tambayar kenan musulmi ne ya saya ma ‘ya'yansa mata kuma riga da wando sannan jikinsu a ɗame subhanallah wallahi jama'a mu mai da hankali muna cikin wani zamani mai cike da haɗura. hadisin annabi nan yana ta tabbata da annabi ke cewa nan gaba za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku wallahi abun sai daɗa ukuwa yake wannan kalma na sha faɗanta da lokacin muna 'yan ƙanana in mace aka ganta da wando a unguwa sai a rika cewa biri da wando to yanzu in ba hattara aka yi ba gidan liman sai ka samu wando. ba limamin garin nan ba wannan gyara da wuri ko don wani sai ya je na ah, ashe <laughs> wato abin nufi shi ne yau ya zama babu damuwa mutane ba su ko damu ba sau da yawa yana ma da wuya ka bambanta arniya da musulma musamman a jami'a sai in ta kawo wani kyalle na rashin kunya ta yafa a kanta ta dan daura kan wato wannan yana gwada maka ita musulma ce shi kenan. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka samu cika da imani wallahi ko mu bi Allah ko mu ki bin Allah Allah ba zai karu da komi ba kuma in mun bi Allah mun yi wa kanmu in mun ki bin Allah mun yi wa kanmu komai dadewa mutum zai koma ga Allah kuma Allah zai tambaye ka amana da ya baka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk wanda aka bashi yaya an bashi amana amma mu muna gani an bamu kyauta ne kuma a'a yanzu kai in ka tashi ma wa'azi akan a daina sa wani ce a wannan ai wannan ai tsanantawa ne irin su ne Amurka ke faɗa ma da su fundamentalist a bar mutane su wala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunanku da iyalinku daga shiga wuta wanda in ka duba almuntaka a mujallar na biyu shafi na ɗari da saba'in malamin yake cewa in so samu ne ‘ya'yanka ko da ƙanana ne mata ka saba musu da kaya irin na musulunci maza ka saba musu da kaya irin na musulunci saboda in sun tashi su tashi da tarbiyya Allah shi samu iya to sai wannan shi kuma ya ce a tambaya a nan shi ne a sallar nafila ana yi mata ƙabli ko ba'adi idan ta kama a cikin sallah babu ko shakka yanda idan mutum ya samu rafkanuwa a sallan farilla zai yi ƙabli ko ba'adi hakanan in hakan ya faru da shi a sallah ta nafila nan ma zai yi sujudu sahawi babu bambanci ka duba fatawar latina a mujallar na bakwai shafin 154 akwai wani littafi ma musamman da usaimin allah ya ji kansa ibn usaimin ya rubuta sunansa sujudu sahawi ka duba ciki ka ga bayani da yayi mai tsawo akan wannan tambaya don haka hatta sallah ta nafila idan aka yi ƙari ko aka yi ragi in dalili ya kama ana yi mata sujudu sahawi eh, eh, sujuda tarafkanuwa wannan yace shin gaskiya ne cewa ba a azumi ta dawu'i a ranar juma'a yana tambaya shin gaskiya ne ah, babu shakka gaskiya ne a hadisi ne wanda ke ma yana cikin sahihul bukhari da muslim da annabi ya hana lokaci yayi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasumu ahadukum yawmal jumu'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu kada ɗayan ku yayi azumi ranar juma'a sai fa in yayi kwana guda kafin juma'ar ko kuma zai yi washe gari amma in ba haka ba mutum kada ya azumi ya ware juma'a ya azumi wannan ya tabbata a sahihul bukhari da muslim eh, za mu yi hakuri sai kuma gobe insha Allah yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah Allah ya saka wa malam da alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukatar neman a akan namban waya cikin Hausa sifili sifili takwas shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi